Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon littafinmu mai suna Sarkin Sadaukai na Sarkin marubuta Mansur Usman Sufi wanda ni Fatima Ali Zakariya zan karanto muku daga nan tashar Hausa Nobel TV kafin nan kada ku manta. ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don a dinga sanar da ku da zarar ɗaura sabon littafi sarkin sadaukai littafi na ɗaya kashi na ɗaya kyakkyawan saurayi ne na gaban kwatance ɗan kimanin shekaru ashirin da ɗoriya sanye yake da kayan fata riga da wando takalmin da ke ƙafarsa na fatar damisa ne gaba ɗaya gashin kansa ya zubo izuwa kan kafaɗinsa har ƙirjinsa a kafaɗarsa ta dama yana rataye da wani yaro ɗan kimanin shekara biyar ke ta faman tsala matsanancin gudu babu sassauci a cikin kasaitaccen daji ma'abocin dogayen bishiyoyi duwatsu ƙoramu da ƙananan tsaunuka saboda gudun da saurayin ke yi sai kaga har tsallake 'yan ƙananan duwatsu yake yi ko da ya shafe sa'a ɗaya yana gudun sai ƙarfin gudun nasa ya ragu ainin gajiya ta fara kama sa kwatsam ba zato ba tsammani sai ya ga waɗansu irin masifaffin kibiyoyi suna sauka a dajin tamkar ana ruwansu ne daga sama ko da ganin haka sai saurayin ya shiga yin amfani da hikimarsa yana zillewa kibiyoyin cikin matukar zafin nama na al'ajabi tamkar ɗaukewar ruwan sama aka daina harbo kibiyoyin ko da ganin haka sai saurayin ya nufi wata sarƙaƙiya mai cike da duhuwa a dajin ya ciro wannan yaro daga kafadarsa ya sanya shi a cikin duhuwar ta yadda babu wanda zai iya ganin sa sannan ya juya ya yi kamar tako hudu daga inda yake sannan ya ja ya tsaya yana mai jiran ya ga abin da zai faru yana waige-waige da dube-dube kwatsam sai ga waɗansu irin girɗa-girɗin dakaru masu ƙirar dawon farko marasa adadi suna firfitowa daga duhuwar bishiyoyin dajin dakarun suna da girma tamkar turangewa a gaba ɗayansu suna sanye cikin matsananciyar shigar yaƙi mai matuƙar kwartini da ban tsoro fuskokinsu a sanye suke cikin hular ƙarfe jajayen idanuwansu ne kaɗai ake gani a hannayensu suna riƙe da miyagun makamai dangin su gatari takobi sungumi majaujawa da sauransu kafin saurayin ya yi wani yunkuri dakarun sun rugo izuwa kansa suna ihu da kururuwa mai firgitarwa yana haɗuwa aka katame da azababban yaƙi ana cikin wannan yaki ne wani badakare ya shammaci saurayin ya gwabza masa naushi a fuska ya bazar da shi ƙasa sai shugaban dakarun ya umarci wasu dakaru da su duba cikin duhuwar dajin sai ga su sun fito da yaron kawai sai shugaban dakarun ya cilla wa badakaran da ke rike da yaron wata wuka ya tafe shi kuma ya ɗora kaifin wukar akan kan wuyan yaron domin ya masa yankan rago wani badakare a kusa da shi ya tara wani farin kasko domin jinin yaron ya zuba a cikinsa lokacin da wannan badakare ya ɗora kaifin takobinsa a kan wuyan yaron da nufin ya yi masa yankan rago kwatsam ba zato ba tsammani sai wani mahayi ya yo fitar farko daga cikin duhuwar bishiyoyin dajin kafin badakaran ya yi wani yunƙuri, mahayin ya zare wata sharbebiyar takobi a gadon bayansa ya sare wuyan badakaran kansa ya fitar burgo gangar jikin ta faɗi ƙasar rikica sa'ar da sarkin yaƙi lahmar ya yi arba da gawar badakaran sai ya daka wa sauran dakarun tsawa yana mai yi musu nuni da su afkawa mahayin lokaci guda dakarun suka yi ɗauki kan mahayin ana haɗuwa da juna aka me da azababben yaƙi mai matukar muni ban tsoro da ban al'ajabi nan take ƙarar karafniyar ƙarafa ta cika dodon kunne ihu da kururuwar mazaje ta cika dajin gaba ɗaya duk inda badakaran ya sanya a gaba sai dai kaga mazaje na zubewa ƙasa matattu tamkar ana sassaɓa gonar auduga dakarun suna kai wa mahayin miyagun hare-hare cikin matukar zafin nama sa'ad da wannan yaro makaho ya ji wajen ya katame da artabu sai kawai ya durkusa ƙasa ya kama rarrafe ya ɓoye a bayan wani dutse kafin shuɗewar dakika saba'in mahayin ya kashe fiye da kaso shida bisa goma na dakarun al'amarin da ya firgita sauran dakarun kenan suka fara kokarin cika wandonsu da iska shi kuwa sarkin yaƙi lahmar ko da ya ga irin muguwar barnar da mahayin ya yi masa sai ya fusata ainin duk wannan fafatawa da ake yi saurayin da ke ƙoƙarin ceto rayuwar yaron yana kwance magashiyan yana kallon abin da ke wakana tsakanin mahayin da su sarkin yaƙi zuciyarsa cike da matuƙar mamaki yana mai cewa cikin ransa ya aka yi wannan mahayin ya san cewa ina cikin buƙatar taimako amsar tambayar da ya kasa bawa kansa kenan lokacin da sarkin yaƙi ya ga cewa mahayin ya kusa karar da dakarunsa sai kawai ya dauko wani wawan tsalle daga inda yake tsaye tamkar an harbo shi daga cikin baka yana sama ya zare waɗansu zaratan kubba a gadon bayansa ya dira a daf da inda mahayin yake a lokacin da saurin dakarun suka ja da baya aka fara kallon kallo tsakaninsu. abin tambayar a nan shine daga ina wannan saurayin da wannan yaro suka fito kuma menene dalilin da ya sanya waɗannan dakarun ke farautar rayukansu dalilin hakan kuwa shine kamar haka fiye da shekaru 244 a yammacin gabar tekun bahar maliya an yi wani kasaitaccen ƙasa da ake yi wa lakabi Ƙasar Madinatul Ibdal ya bunƙasa a arziki, fannin noma da kiwo, siye da siyarwa. Daɗin daɗawa kuma sun tara zaratan mayaƙa masu juriya a filin yaƙi. Sarkin da ke mulkin birnin ya kasance gawurtaccen jarumin jarumai kuma shahararren matsafi. Shekarunsa ba za su haura hamsin ba. Ana yi masa laƙabi da Shazwan ibn Zamaran. Sarki Shaswani yana da matar aure guda ɗaya jel wacce ta haifa masa ya guda ɗaya mai suna Sulairat. Gimbiya Sulairat ta kasance kyakkyawar gaske da labarin kyawun ta ya watsa a nahiyar baki ɗaya. Ta gaji mahaifinta Sarki shaswan a fagen dokantaka da ilimin tsafi. Mutanen kasar Madinatul Ibdal suna zaune lafiya babu tashe-tashen hankula sai dai kashi. akwai wata matsala guda ɗaya da take ci musu tuwo a ƙwarya wannan matsala ba wata bace face bayyanar wata gobarar daji da kan bayyana duk bayan wata shida ma'ana dai a shekara sau biyu take zuwa gobarar tana tasowa ne daga wani daji da ke makotaka da ƙasar duk sa'ad da annobar ta bayyana tana haddasa rasa rayuka jama'a dukiyoyi na miliyoyin nairori gami da rushewar gine-ginen jama'a bokayen nahiyar gami da masu bincike sun ce gobarar dajin tana bayyana ne sakamakon waɗansu hatsabiban matsafan aljanu wasu kuma suka ce wani shi'umin boka ne ke haddasa gobarar dajin ma'ana dai babu matsaya guda ɗaya ingantacciya game da annobar sa'ad da sarki shasuwa ne ya ga cewa wannan annoba ta kici ta cinyewa kuma ya ziyarci manyan bokaye amma babu wata mafita sai kawai ya yanke shawarar ya tara gaba ɗaya bokayensa su ya shiga gudanar da bincike na tsawon mako guda domin nemo bakin zaren a ranar da mako biyun ya cika bokayen suka hallara a wani ɗakin sirri bisa jagorancin shugaban bokayen wani dattijo ma'abocin kwarjini mai suna dargas ibn aumal sa'ad da sarki shaswan ya ga cewa ɗakin taron ya yi shiru sai kawai ya katse shirin da yawan zu ta hanyar buɗar baki ya gyaran murya ya ce ya ku waɗannan bokaye masana ilimin tsafi shin ina sakamakon da binciken ya baku game da mafitar abin da ya tara ma'ana. ko da jin wannan batu sai bokayen suka yi shiru wannan ya kalli wancan wancan ya kalli wannan aka rasa wanda zai ce kala a cikinsu daga can sai sarkin bokaye da gas ibn aumal ya miƙe tsaye ya fuskanci sarki sannan ya yi gyaran murya gami da gyara rikon kwagirin da ke hannunsa cikin kakkausan murya ya ce ya shugabana zance mafi rinjaye da bincike ya tabbatar mana shine babu wani matsafi ko wasu miyagun aljanu da ke haddasa gofarar daji face wani hatsabibin jarumi ɗan baiwa mai tattare da abubuwan al'ajabi da a halin yanzu babu wani gwarzon mayaƙi kamar sa a tsakanin duniyar mutane da aljanu ana yi masa lakabi da hibairu ibn sharwas ma'ana sarkin sadaukai Hibairu yana rayuwa ne a cikin daji, ba shi da abokin mu'amala da ya wuce aljanu da dabbobi tun yana jariri mahaifiyarsa ta rasu bayan ta haife sa a cikin daji. Wannan dalili ne ya sanya gaba ɗaya ɗabi'unsa irin na dabbobi ne yana da jarumtaka domin komai girman bishiya idan ya naushe ta take za ta jijjigo har jijiyoyinta ta faɗi ƙasa. yana iya saba zaki bauna da damisa a kafadarsa ya yi gudun sa'a bakwai ba tare da ya gaji ba batun yaki kuwa komai tsananin yawan abokan gaba a cikin abin da bai gaza dakika 200 ba yana iya karar da su wani abin mamaki ga hibairu shine dududu shekarunsa bisa su sha bakwai ba gobarar dajin kuwa tana bayyana ne a lokacin da hibairu ke ba wa wani tsuntsun tsafinsa horon yaƙi horon yaƙin da hubairu ke ba wa kansa yana yi ne kawai domin kare martabar dabbobin da ke dajin domin a ganinsa su ne zuri'arsa da danginsa domin bai taɓa ganin wani bil'adam ba a rayuwarsa sa'ad da shugaban bokaye dargaz ya zo nan a jawabinsa sai sarki shaswan ya cika da matukar mamaki da al'ajabi shugaban bokaye dargaz ya ci gaba da cewa bincike ya tabbatar da cewa sarkin sadaukai zai bayyana a wannan duniya tamu ma'ana zai shigo cikin 'yan uwansa bil'adama amma sai bayan ya kammala bawa tsuntsun tsafin nasa horon yaƙi tare da kammala karanta waɗansu dalasaman tsafi da ke jikin wani zoben sihiri da ke sanye a hannunsa na hagu adadin sirrikan tsafin da ke jikin zoben sihirin bincike bai bayyana a yau shine zai kammala karanta sirrikan tsafin ba sai dai akwai hanya guda ɗaya da za mu bi wajen kawo ƙarshen gobarar dajin hanyar kuwa ita ce ya zama wajibi a yanka yaro makaho maraya ba uwa babu uba za a yi amfani da jininsa ne wajen zubawa a cikin rijiyar bauta da ke tsakiyar birninmu wannan shi ne abin da mafi yawan binciken sauran 'yan uwana bokaye ya tabbatar sa'ad da sarkin bokaye ya zo daidai nan a zancensa sai sarki shazwan ya cika da matukar farin ciki mara misaltuwa amma sai ya dubi bokadar gas a lokacin da ya koma kan kujerarsa ya zauna ya buɗi baki ya ce da shi ya kai masanin ilimin tsafi na ji dukkan bayanin ka sai dai ina da tambaya guda ɗaya da farko ina so na san a ina za mu sami yaro makaho kuma maraya sannan ta wace hanya za mu tsira daga sharrin sarkin sadaukai a lokacin da zai fito daga dajin baitul shamshan ko da jin wannan tambaya sai sarkin bokaye ya shiru yana mai zurfafa cikin kogin tunani daga can ya ci gaba da cewa ya shugabana a halin yanzu yaron da za a yanka yana cikin dajin ƙasarka tare da wani jarumi da yake kula da rayuwarsa tun bayan rasuwar mahaifansa game da amsar tambayar ta biyu kuwa bayani ne mai tsawo da yake buƙatar bincike da dogon nazari yanzu dai abin da ya fi muhimmanci da za mu gabatar shine farautar yaro makaho domin magance gobarar daji da ke tunkaro mu nan da mako shida ka san masu iya magana na cewa idan duka ya yi yawa naka ake karewa yayin da boka da rigas ya zo daidai nan a zancensa sai sarki shazwan ya cika da matukar farin ciki take bokayen suka yi bankwana kwana suka rabu a kan cewa za su sake gudanar da bincike a karo na biyu a kan gano mafita game da sarkin sadaukai bayan sun ɓace cikin alkalman sihiri sai sarki shasuwan ya shafi wani kambo a damsansa, da hannunsa na hagu ya ɓace bat tamkar bai taɓa wanzuwa ba bai bayyana ko ina ba sai cikin turakarsa ko da ya bayyana a turakar tasa sai ya kwalla wata kuyanga tasa kira kuyangar ta bayyana a gabansa ta zube ƙasa ta kwashi gaisuwa cikin girmamawa sarki shazwan ya dube ta ya ce ya sunaila ina so ki tafi zuwa gidan sarkin yaƙi ki ce masa ina son ganinsa yanzu cikin gaggawa ko da jin wannan batu daga bakin sarki shazwan sai kuyanga sunaila ta sake risinawa ta ce an gama ya shugabana tana gama faɗin hakan sai ta miƙe tsaye ta fice daga turakar da sauri kawai sai sarki shazwan ya dinga kai komo cikin turakarsa ya kasa zaune ya kasa sai yana cikin wannan hali ne sarkin yaƙi ya bayyana a gare shi ya zube ƙasa ya kwashi gaisuwa cikin ladabi sannan ya buɗi baki ya ce gani gare ka ya shugabana me kake buƙata sarki shazwan ya yi gyaran murya sannan ya ce ya kai sarkin yaƙi lahmar ka yi sani cewa ban kirawo ka nan ba sai domin ina so ka tafi zuwa dajin da ke ƙasata ka farauto mini wani yaro makaho ɗan shekara biyar farautar yaron shi ne zai tseratar da rayuwar gaba ɗaya al'ummar birninmu daga gobarar daji zaɓi biyu gare ka ko dai ka kawo mini yaron a raye ko kuma ka yanka shi ka kawo mini jininsa ko da jin wannan umarni sai sarkin yaƙi lahmar ya ce an gama ya shugabana cikin wannan zaɓi biyu da ka bani dole ne ɗaya ya kasance ko da gama faɗin haka sai sarkin yaƙi ya miƙe tsaye ya nufi ƙofar fita daga turakar kallo ɗaya za ka yi wa sarkin yaƙi ka fahimci cewa ya cika mai ƙarfi na allah ya isa duk da kasancewarsa saurayi amma yana da ƙirar samudawan farko ya tara kwanji mai cike da turi-turin tsoka tamkar duwatsu aka cuttusa masa a ciki yana da doguwar fuska mai kyawu da kwarjini da saje da gemu baƙaƙe siɗi idan ka ɗauke sarki da gimbiya a gaba ɗaya birnin madinatul ifdal babu gwarzon mayaƙi kamar sa kuma ya gaji sarauta ne a wajen mahaifinsa ma'ana sarautar su ce ta gado ko da ficewar sarkin yaƙi sai ya ɗebi dakarun yaƙi guda dubu talatin bisa dawakai suka fice daga cikin birnin madinatul iftar sa'ad da suka fice sai suka wanzu suna nausawa cikin daji suna tafiya cikin hanzari yar gajeriyar tafiya suka yi suka fara hango wata yar bukka a dajin guda ɗaya jan don haka sai suka kasu hudu waɗansu suka yi ɓangaren yamma kudu gabas wasu arewa suna masu yi wa bukkar ƙawanya cikin azama sarkin yaƙi ya umarci waɗansu dakaru mutum dubu hudu su je su buɗe wannan bukka su fito da abin da ke cikinta yayin da dakarun suka zo daidai bukkar sai suka kewaye ta waɗansu mutum ashirin daga cikinsu suka kunna kai zuwa ciki kaito hakika rashin sani ya fi dare duhu domin inda waɗannan dakaru sun san abin da zai biyo baya da ba su yi gangancin shiga bukkar ba dakarun da ke tsaitsaye suna jiran fitowar 'yan uwansu sai kawai suka ga an wurgo gawawwakin dakarun daga cikin bukkar al'amarin da ya fusata sauran dakarun kenan suka dinga kunna kai izuwa ciki nan ma sai ya zama na gawarwakinsu ake ta jefowa waje ko da ihu ba sa yi kafin wani lokaci fiye da rabin dakarun sun sheƙa bartau ko da ganin haka sai sarkin yaki lamar ya fusata ainin ya tako da ƙafafunsa har izuwa bakin ƙofar bukkar yana mai dakawa sauran dakarun sawa dakarun suka ja da baya sannan ya yunkura da nufin ya kunna kai izuwa cikin bukkar kwatsam ba zato ba tsammani sai kawai ya ji an gwabza masa wani wawan naushi a fuska saboda ƙarfin naushin sai da ya sama tamkar an janye shi da ƙugiya sannan daga bisani ya faɗo ƙasa tim kafin sarkin yaƙi ya yi wani yunƙurin miƙewa tsaye sai kawai aka ga wani kyakkyawan saurayi ya yi fitar ɓurgu daga cikin bukka kafaɗarsa rataye da wani ƙaramin yaro sa'ad da dakarun suka yi arba da saurayin sai kuwa suka ce da wa Allah ya haɗa mu kawai sai suka zara makamansu suka rufa masa baya suna ihu da kururuwa mai firgitarwa ko da ganin hakan sai saurayin ya falfala da azababban gudu zuwa cikin daji nan fa dakarun suka dinga kai masa hare-hare ta ko'ina amma sai ya zama na saurayin yana tsallakewa duk yawan kibiyoyin da suke harba masa sai ya zama na yana zille musu cikin gwanintar yaƙi ana cikin wannan hali ne saurayin ya ɓace musu da gani ya shige cikin duhuwa wannan shine dalilin da ya sanya waɗannan dakaru ke biye da wannan saurayi mai ɗauke da ƙaramin yaro domin su hallaka sa lokacin da wannan badakare ya ɗora kaifin takobinsa akan wuyan yaron da nufin ya yi masa yankan rago kwasan ba zato babu tsammani sai wani mahayi ya yi fitar ɓargo daga cikin duhuwar bishiyoyin dajin kafin badakaran ya yi wani yunƙuri mahayin ya zara wata biyar takobi a gadon bayansa ya sare wuyan badakaran kansa ya fitar burgu gangar jikin ta faɗi ƙasar kicin sa'ad da sarkin yaƙi lamar ya yi arba da gawar badakarin sai ya daka sauran dakarun tsawa yana mai yi musu nuni da su afka wa mahayin lokaci guda dakarun suka yi ɗauki kan mahayin ana haɗuwa da juna aka katame da azababban yaƙi mai matuƙar muni ban tsoro da ban al'ajabi nan take ƙarar karafniyar karafa ta cika dodon kunne ihu da kururuwar mazaje ta cika dajin gaba ɗaya duk inda badakaran ya sanya gaba sai dai ka ga mazaje na zubewa ƙasa matattu tamkar ana sassaɓa gonar auduga dakarun suna kai wa mahayin miyagun hare-hare cikin matukar zafin nama sa'ad da wannan yaro makaho ya ji wajen ya katame da artabu sai kawai ya durƙusa ƙasa ya kama rarrafe ya ɓoye a bayan wani dutse Kafin shuɗewar dakika saba'in mahayin ya kashe fiye da kaso shida bisa goma na dakarun. Al'amarin da ya matuƙar firgita sauran dakarun kenan suka fara ƙoƙarin cika wandunansu da iska. Shi kuwa sarkin yaƙi Lahamar ko da ya ga irin muguwar ɓarnar da mahayin ya yi masa, siyafsa ta ainihin duk wannan fafatawa da ake yi saurayin da ke ƙoƙarin ceto rayuwar yaron yana kwance magashiya. yana kallon abin da ke wakana tsakanin mahayin da sarkin yaki zuciyarsa cike da matukar mamaki yana mai cewa a cikin ransa ya aka yi wannan mahayi ya san cewa ina cikin buƙatar taimakon amsar tambayar da ya kasa baiwa kansa kenan lokacin da sarkin yaƙi ya ga cewa mahayin ya kusa ƙarar da dakarunsa sai kawai ya da wawan tsalle daga inda yake tsaye tamkar an harbo shi daga cikin baka yana sawan ya zare waɗansu zaratan takubba a gadon bayansa ya dira a dab da inda mahayin yake lokacin da sauran dakarun suka ja da baya aka fara kallon kallo tsakanin sarkin yaƙi da mahayin ko da sarkin yaƙi ya yi arba da idanun mahayin sai ya ci zuciyarsa ta buga da ƙarfi abin da ya faɗo masa a zuciya shine duk da cewar bai ga fuskar mahayin ba amma ya ji a jikinsa cewa tabbas ya taɓa ganin fuskar mahayin sai dai abin tambayar a nan shine a ina ya taba ganin mahayin kuma mace ce ko namiji amsar tambayoyin da sarkin yaƙi ya kasa bawa kansa kenan kawai sai ya ɗaga takubbansa sama ya falfala da azababban gudu zuwa kan mahayin yana kwarara ihu ko ganin hakan sai mahayin ya da kowa wawan tsalle daga inda yake ya kai wa sarkin yaƙi lamar wawan sara da takobinsa da nufin ya tsinke masa wuya cikin zafin nama sarkin yaƙi ya sanya takobinsa ya kara tsara sannan suka tsime da masifaffen yaƙi suka wanzu suna kai wa juna sara da suka cikin matuƙar zafin nama juriya da bajinta ta gaban kwatance. Ho-ho-ho! tabbas jarumtaka da tsadokantaka baiwa ce daga Allah komai hasadar mutum. Idan ya ga yadda gwanayen biyu ke tsallake wa miyagun hare-haren juna dole ne ya jinjina musu, ya tabbatar da cewa sun cika kwarazan jiya. A zahiri ga wanda yake kallon yadda artabin yake wakana zai fahimci cewa sarkin yaƙi ya fi mahayin ƙarfin damtse sai dai mahayin ya fi shi tsagwaron sanin salon yaƙi nan fa ya zama na cewa jaruman biyu har daga tsalle sama suke suna kai wa juna hari ho tashin hankali ba a saka maka rana gobarar annoba kuwa idan ta taso babu mai ɗauke ta face allah nan fa ya zama na cewa ba ma bishiyoyi da duwatsun da ke dajin ba hatta sauran dakarun suna cikin matukar tashin hankali domin bishiyoyin da ke karairayewa sakamakon artabin jaruman biyu suna yunkurin murkushe su ba shiri suka kama guje-guje gami da iface-iface ana cikin wannan artabin ne mahayin ya yi tunani tunanin kuwa shine matukar aka ci gaba da wannan artabu wannan jarumin da ke kwance magashiyar zai iya rasa rayuwarsa ko da gama tunanin haka sai kawai tashan mace sarkin yaƙi ya gwabsa masa wawan naushi a ƙirji saboda ƙarfin naushin sai da ya katantanwa a sama sau hudu sannan ya kife a ƙasa kafin ya yi yunƙurin miƙewa mahayin ya karanto waɗansu dalasuman tsafi ya rikida izuwa wata baƙar guguwa ya tashi izuwa sama ya keta gajimare ya ɓace ɓat sarkin yaƙi ya miƙe tsaye zumbur kawai sai ya ga wajen wayan babu mahayin da saurayin da wannan ƙaramin yaro cikin matuƙar takaici gami da matsanancin fushi ya ta karkare ya kwarara wawan ihu a cikin wannan hali ne kwatsam sai sarki shazwan sarkin bokaye da gas waziri rufiyan da waɗansu zaratan dakaru suka rufe zuwa wajen bisa dawakai suka yi turjiya sarki shazwan ya kama linzamin dokinsa ya sauko ƙasa sarkin bokaye waziri da sauransu waziri da sauran dakarun suka yi koyi da shi sa'ad da sarkin yaki lahmar ya yi arba da su sarki shazwan sai gabansa ya faɗi cikin matukar razana ya sunkuyar da kansa ƙasa na alamun jin kunya a matsayinsa na dirkar birnin madinatul adfal wanda matuƙar ji da kansa a fagen jarumtaka amma a ce bakon jarumi ya gagare sa tabbas wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne cikin alamun sanyin jiki ya tunkari inda su sarki shazwan suke tsaye tun kafin ya ce wani abu sarki shazwan ya dube sa cikin alamun tsananin fushi ya ce da shi ya kai dirkar birnin madinatul adbal ka yi sani cewa haƙiƙa ka tafka babban kuskure da har ka bari wannan baƙon jarumi ya tserar da rayuwar wannan yaro da saurayin da muke farauta yayin da sarki shazuwan ya zo nan a zancensa sai ya mayar da dubansa ga boka Gas ya ce da shi ya abin alfaharin birnin madinatul atfal ina so yanzu ka gudanar da bincike bisa halar ka domin ka gano mini shin wanene wannan mahayin da ya ceci rayuwar yaron da muke farauta sannan a halin yanzu suna ina ne ko da jin wannan batu daga bakin sarki shazwan sai sarkin bokaye ya zura hannunsa daga cikin aljihun rigarsa ya ɗauko wani ɗan madaidaicin madubin tsafi da girmansa bai wuce faɗin tafin hannu ba ya shafe shi da hannunsa na hagu yana mai karanto waɗansu dalasiman tsafi ya shiga gudanar da bincike sannan daga bisani ya ɗago kansa cikin ladabi da girmamawa ya yi gyaran murya sannan ya kawo goron numfashi ya ajiye cikin gaggausan murya ya ce ya shugabana hakika mahayin da ya ceci rayuwar wannan yaro da muke farauta ya cika tsabibi ko dai wanda ya san sirrinmu ko kuma wani makusancinmu domin duk ƙoƙarin na gano sa abin ya faskara. Sai dai na gano cewa a halin yanzu suna gab da shiga gidan tsira, wanda da zarar sun shiga cin musu abu ne mai matuƙar wahala. Sa'ad da Boka da ya zo nan a zancensa, sai takaici da baƙin ciki suka mamaye zuciyar Sarki Shazwan. Ya dubi Sarkin Bokaye ya ce, ai sai ka yi maza ka kai mu inda suke domin mu riske su cikin hanzari kafin su kai ka shiga gidan tsira kafin sarki ya gama rufe bakinsa sarkin bokaye ya karanto waɗansu ɗalasman tsafi ya nuna sarki shazwan waziri rufiyan da sauran dakarun da hannunsa na hagu take suka zama wani farin haske hasken ya dunkule a waje guda sannan ya tashi zuwa sararin samaniya ya ɓace ɓat a cikin gajimare to masu sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya tsakanin sarki shizuwal da bakon mahayi da kuma saurayi da yaro makaho